Mataimaki na musamman ga mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Hafizu Ibrahim ya yi bayanin abin da ya sa gwamnatin Najeriya ta kirkiro da shirin tallafawa talakawa da abin hasafi na naira dubu biyar biyar duk wata. Bisa alkawarruka da aka yi na cewa gwamnati in ta shigo za ta dubi talaka ta rage masa da baɗi da zafi da yake ciki sakamakon yanayi da shi shugaba Muhammadu Buhari ya samu kasa ne aka wannan tunani a rabawa wanda suka fi kowa talauci daga cikin al'umma shine makasudin kirkiro wannan tsari domin a rage raɗaɗi na talauci yanzu wanda ya tsufa in ka kula ka tsufa in zai iya yi wace sana'a tsoho zai yi da jikinsa zai ji da lafiyarsa zai ji ko kuma da tsufa zai ji shi kuma gajiyayye da me zai ji shi ma da lafiyarsa zai ji ko kuma da sha'ani na rayuwa ai wannan dan tallafi ne da zai rage musu waɗannan kuɗaɗen da aka ware domin wannan aikin sun kai adadin su nawa ne sannan kuma daga ina aka samu waɗannan kuɗaɗen a cikin kasafin kuɗin shekarar da ta gabata akwai biliyan ɗari biyar da aka saka domin tsare-tsare guda hudu wanda shi wannan tsari ya faso a ciki tsohon mataimakin gwamnan babban bankin Najeriya Dr. Obadiah mai lafiya ya ce shirin ya zo daidai lokacin da ya dace amma akwai damuwa ɗaya. Kasan Brazil fiye da shekaru goma sha biyar da suka fara ɗauka wannan mataki kuma ya taimaka kwalo da gaske mutane kusa miliyan ashirin an cire su daga fatara domin wannan matakin da shi president lula ya ɗauke a zamaninsa damuwan guda ɗaya ne mu lura cewa wani tsari ɗin gwamnati su tabbatar an sa ka'ida yadda wannan kuɗin za amfani da shi kuma da wa da wa ya kamata a ba su wannan kuɗin ba cin hanci a wannan kuɗin ba cuwacewa da wannan kuɗin duk wanda ya yi abin da bai kamata ba ya taɓa wannan kuɗin a kai shi gidan yari kuma a hukunce shi da kamar. To sai dai kuma a cewar sabo imamu gashewa ba da wannan tallafin ba shi ne mafita ba. To ni dai a ra'ayina wannan ba shi bane mafita. tarin da kama kifi ana baka gara a gwada maka yadda ake kamawa. Wato da zaman ana ba mutane yana dubu dubu biyar biyar din na tallafawa na sun gaji a zara a farfaɗo da abubuwa da tattalin arzikin ƙasa da kuma harkar noma da harkar kiwo tallafa al'umma wajen tallafa musu dukkan naira dubu biyar. Jihohin Bauchi da Niger na daga cikin jihohin da za a fara gwajin wannan shiri da su. Na tuntuɓi mu a jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad ko ina aka kwana ya zuwa yanzu? An fara gudanar da shirye-shirye na ba da dubu biyar da aka ce za a yi. To a nan jihar Bauchi an tsara za a ba da mutane dubu goma ne da ɗari takwas a kashin farko to sai dai an samu saiko don saboda ba fara ba da kuɗin ba kamar yadda aka bukata kuma ba wani jabin da su jami'ai suka muku ranan alhamis ne aka ce an fara aiwatarwa a jihohin Niger da Bauchi to mun je ko don mu tabbatar da shin haka ne shi jami'in wannan hukuma Mansur tsoro shi ne gwada mana ce an kai da zakulo mutane da za a basu amma saboda wasu matsala da yake bankin da aka ɗora mata nauyin ba da wannan kuɗi ba samu an fara aiwatarwa ba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.